nake civil defense ne kai dan kwamiti ne kai yellow fifa ne ko kai ko dan sanda ko soja ba ka da wani position da ƙasa ta sa maka hannu kawai aikinka ne na sa kai da kai zaman sa ido duk macen da kuka ga Allah ya rufa mata asiri ta yi sura ta kyau zananta ya fita kwarai sai ku sa mata ido ku ɗauki karan tsana ƙarshen sunanta shine karuwa Allah ya shirye ku